والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب التمتع والإكران والإكران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن ma'ahu hadiyun shi ne ko a babi na 34 yi kama da babin farko har yanzu a cikin surorin aikin haji ko kuma launuka na aikin hajji, ce babin tamattu'i wanda bayanin shi ya gabata wani ikirar wani ikrari bin hajji wa fasikin hajji liman lam kun ma'ahu hadiyun da kuma warware niyyar aikin haji zalla ko kuma niyyar kiran ga wanda bai da hadaya tare da shi قال حدثنا عثمان قال حدثنا جليل عن منصور عن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان ابن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد wannan hadithi na farko hadithin wato marwan ibn al-hakam wanda yana cikin tabi'ai yace na halarci Uthman da Aliyu radiyallahu anhuma sun yi sabani kuma sabanin wanda yake da dadde ne musamman akan abinda aka gino akai na cewa ba a hada aikin haji da umara a lokaci guda daya a cikin watannin aikin haji ce to shi Uthman radiyallahu anhu yana cikin wanda suka tafi akan cewa mafi kyau mutum ya raba tafiyarsa ta aikin haji kar ya yi tamattu'i tamattu'i din kar hada aikin hajji da umara a cikin tafiya daya sawa'un kirani ne ko kuma tamattu domin suna kiran kiran da sunan tamattu kuma kar a hada tare da su da haka yana nufin mutum ya yi umara ya koma sannan ya sake ɗako wata sabuwar tafiya zuwa aikin hajji ya ce aliyu Yallahu anhu shi kuma yana cewa ba laifi za a iya yi to ma'ana da ya ga Ali radiyallahu anhu ga Uthman ya bayyana shi ma sai ya bayyana ma mutane a aikace yace labbaika bi umratin wa hajjatin ma'ana ya dauki niyyar ta aikin haji da umran a haɗe dan ya tabbatar da cewa yin hakan ba laifi ce kuma ba zai kyautuna bar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda fatawar wani ma'ana fatawa ce ta Uthman radiyallahu anhu kuma ijtihad ne to amma ijtihadi in ya ci karo da abin da zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ajiye shi kuma ya tabbata a hadisan baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya umarnin cewa ma'ana su yi wannan ayyukan guda biyu a cikin tafiya guda ɗaya. wanda yake nuna halaccin yin hakan قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجل الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله وانا حديث شما حديث عبد الله بن عباس يقول كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجل الفضول في الأرض أي قريش mana ƙuraishawa da kuma mutane da suke kafin zuwa musulunci suna ganin cewa yin umara a cikin watannin aikin hajji yana ɗaya daga cikin mafi manyan saban Allah laifi ne wa haka haka suka gani amma dai sa haka ba ba ba shari'a amma dai haka suka gino akai kuma haka suka saba don haka ba umara a watannin aikin hajji to amma abu ne da suke ganin haka ne ce kuma suna sanya muharram ya zama a madadin safar mana kafin a fara aiki da kalandar hijira gane ko hijira da ake cewa shekara ta kaza daga hijira kuma sana ce wata shi ne na farko wannan na biyu wannan na uku ba su da kirgen watanni ana kirge ne da abubuwan da suke faruwa sai a ce amu kaza amu kaza amu kaza amma ba su da wani watan kaza shi yasa sau da yawa zaka ga ana sabani a cikin hatta kwanakin watanni ko to ba su da jerin watanni ma'ana sun san watanni ne amma ba sa jera su da haka kowane wata za a iya ba shi sunan wani wata har sai lokacin da aka sanya hijira aka yi sa lokaci na lokacin hijira ya zama an kiyaye tsarin watanni din to sun kasance suna sanya muharram a madadin safar a madadin muharram sai su ce yanzu safar ne sai in watan baɗi ya zo shine muharram ana sai su canja mishi suna sai su canja lokacin wannan kuma shine abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani da ake kiran shi annasa cikin suratul tauba Allah yake cewa innaman nasihu wa innaman nasiyu ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru wa yadhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u 'iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah wannan shine nasadin da suke ma'ana annasada ma shine jinkiri suna jinkirtar da wani wata akan wani wata su suna ganin ba sa so su samu watanni waɗanda suke na haramci guda uku a jere Shi ne zulƙada da zulhijja da muharram saboda in sun jeru za a yi kusan tsawon kwana casa'in kenan ba a yi fada ba ba a yi kisa ba da haka su suna ganin hakan ya yi musu tsayi don haka sai su janye safar muharram ɗin, sai su tunkuda shi gaba sai su ce ai yanzu wannan watan ya halatta a yi fada sai su zubar da jini a ciki shine Allah yake cewa yuhillunahu aman wata shekara kuma in suka ga yaraya musu sai su ce to bari a dawo da muharram din wajensa musamman in sun ga ba su da cikakken shiri na fada amma in suna da shiri sai su ce to an rusa wannan tsarin wannan shine annasi da Allah ya ce innaman nasibu ziyadatu bil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama Allah ce ni yuwaqi'u iddaka ma harrama Allah domin su auka ma abinda Allah ya haramta an haramta kisa a wannan watanni to su suna cewa ya za a yi har ayi wata uku duka na haramci a jere da haka sai su canja sai su aikata abin da suke so sai shine wato wa yaj'aluna al-muharrama safaran wa yaquluna sai su ce idza dabara dabar idza barar dabar mana idan raquma suka sauke nauyin da ke bayan su shine barar dabar mana raquma suka juya baya suka sauke nauyin da ke kansu domin ana ana cincirin do ayi tafiya mai nisa raquma su taro a zo ayi aikin haji suka ce to idan aikin haji ya kare aka juya baya aka tafi wa afat wa afal athar sannan kuma wato asalin eh, ƙafafuwa raƙuma inda suka taka ya zama ya bi ƙasa kenan ba a ganin alamar tafiya sannan suka ce wan sadaka safar kuma safar ya zuke jiki ya fita to a wannan lokacin sai su ce allatil umra to za a iya yin umara da haka kenan ba a umara tun daga zulqidda zulhijja da safar a wajensu in sun cire muharram sun mayar da shi safar har sai ya kare zai ce to yanzu mutum zai iya yin umara suka ce hallatul umratu liman i'tamar to falamma kadima annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu mazala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sanda suka gabato garin makka sun gabato ranan hudu ga wata watan zulhijja kenan ko suka shigo garin makka kamar yadda bayani ya gabata ya bar madina ranar 25 ga watan zulka'ada ya shigo maka ranar 4 ga wata to da suka shigo ranar 4 ga wata waye garin 4 ga wata sai suka daura niyya da aikin haji ma'ana sun shigo da niyyar aikin haji fa amarahum ay fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha umratan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan niyyar da suka dauko ta aikin haji su canja ta su warware ta su mayar da ita a madadin su yi aikin haji kadai to su yi umara a cikin watannin da aka ce ba a umara domin yana so ya rushe abin da suke a kai na jahiliya na cewa ba a umara a wannan watannin da haka sai ya ce musu aikin hajin da suka ɗauko da su ma suke da wasunsu suke da wannan fahimtar yana so ya raba su da wannan fahimtar da wannan aqida ta ma'ana yan jahiliya sai ce to duk wanda ya dauko niyyar aikin haji zalla ya canja niyya ya mayar da ita ta zama niyyar umara ce dan haka sai yayi umara a madadin aikin hajin da zai yi shine fa amarahum an yaj'aluha umratan fata'azama zalika indahum sai abin ya musu nauyi suka ji kai za su iya kuwa kaza abinda da mutum ya saba da shi a zuwa ce ya bari sai suke ganin tunda abu ne wanda yake na addini ne kuma sun saba da shi ya za su yi su bai shi sai suka ji nauyin haka har dai suka kasa haƙura sai da suka ce ya rasulallah ayyul hin to idan muka bari abubuwan da aka haramta mana ya zama yanzu ya halatta mu yi waɗannan abubuwa dukkanin abubuwan da aka haramta mana zami wanne yi, wanne za mu bari yace hillun kullu. duk abin da aka haramta muku ya halatta ku in kuka yi umara da haka ku warware gaba ɗaya duk abin da za a ce karfi za ku iya yi yanzu haka wannan wata shari'a ce da aka tabbatar da ita kuma da umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daqalatil umratu ila alhajji ha wa shabbaka baina asabihi ya da hannunsa haka za yace haka za ila alabad yace har abada umara da ake haji sun shiga juna da haka ana iya hada su mutum yana iya umarar shi ya gama ya zo ya dauniya ya yi aikin haji a lokaci daya haka wannan babu laifi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحلم shi abu musa da ashari shi ne suka taso da shi da aliyu dan abi daga yankunan yaman shi ma ce ya daura niyya da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura niyya da shi ce sanda na gabato na samu manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ni da cewa ni ma na canja na warware niyyar aikin haji na mayar da ita umara قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ya rasulallah ma sha'anun nasi hallu bi umratin wa lam tahlil anta min umratika قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر حديث ابن عمر yace daga Hafsa radiyallahu anha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma tayi wannan tambayar tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya naga mutane kowa ya ya halatta ma'ana da umara ya dauko niyyar aikin haji ya warware ya mayar da wuta umara ya cire tufafinsa ya sanya tufafi ya aikata ya aski ya yi waye da sauransu amma kai na ga kai baka yi ba ya kai baka warware wannan aikin ba ka mayar da shi umara kada sai ce inni labbattu ra'asi. ai na riga na na na na shafe kaina ma'ana in sun in sun dauki niyya saboda ba za a yi aski ba akan dauki wani abu kamar mai haka a shafa kai da zai rike gashi yace labbattu ra'si ana riga na shafe kaina kuma wa kallatu hadi kuma na na riko abin abin yanka na haka ne ina da abin yanka tare da ni kenan wanda yake da abin yanka ya samu damar ma'ana yayi kirani haka shi ba zai yi wannan niyyar ta ya waru ya canja niyya ba yace fala ahillu hatta anha dan haka ba yanda zan koma na shiga irin yanayin da suke ciki na halacci har sai ran da nayi yanka sai ran da nayi yanka shine eh, eh, hatta yabluga alhadi mahillahu har sai ran da yayi yanka ranan ranan goma da wata to ranan ne in yayi yanka zai iya askin sa zai cira tufafi zai koma kaman yanda su ma suka koma amma yace in ba haka ba ba zai yi ba قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم إني فأجعل لك سهما من مالي قال شعبا فقلت لما قال لرؤيا التي رأيت أولا حديثي نا واتو نصر ابن عمران يتي ناي تمتعي معنى نا دو أمرا أتجم وتنن أيكن حج sannan na gama umara ta sai kuma na zo zan ɗauniyar aikin haji ko kuma na dauko niyyar kirani aikin haji da umara tare don magabata suna gaya ma kirani shi ma suna kiran shi tamattu ce na dauko sai mutane suka hana ni wasu mutane ce to ni sai na yi tambaya mana sai ya tambayi Abdullahi dan Abbas wa anhu ma fa amara ne yace je kai je abin ka daidai ne abin da ka yi daidai ne ya ce sai na yi mafarki sai na ga kaman wani mutum ya zo yana ce min aikin hajji ne kubutacce kuma umararka karɓaɓɓiya ma'ana abin da kai ya yi daidai ya ce sai na ba abdullahi dan abbas labarin mafarki na da na yi sai ya ce to wannan sunnar annabin allah kenan ka dai ka yi daidai da sunna saboda haka ya tabbatar da cewa hakan ba laifi ba ne sai abdullahi dan abbas saboda jin daɗin wannan abin ya ce to ka zo ka zauna a wajena abinda ake bani na kaso na ahalin bai da ake bayarwa ake yanka mana zan yanka ma wani abu a cikinsa sai shuba ya tambaye shi to me yasa ya sanya ma wannan lada haka ya ce saboda mafarkin da na gani ma'ana abdullahi dan abbas kama albishin ne aka yi da fatawar da ya bayar cewa fatawa ta zama haka take daidai ne ba ne. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بأمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تسير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أهلوا من إهرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم walakin la yahillu minni haramun hatta yabluga alhadi mahillahu fa fa'alu a wannan hadisin na wato Abu Shihab ya ce na gabato garin Makka ma'ana tare da umara da aikin hajji sai muka shigo garin Makka gabanin ranar tarwiya da kwana uku mana ranar hudu ga wata kenan ko ranar eh, ranar hudu ga wata ko ranar biyar ranar biyar ga wata domin shida bakwai takwas takwas shine ranar tarwiya to ya shigo ranar hudu ga wata kwana uku gabanin tarwiya ranar tarwiya shine eh, ranar takwas ga wata shine yawmat sami ranar takwas ga wata shine ake kiran shi tarwiya abinda kuma ake yasa ake kiran shi da wannan suna na tarwiya yawmut tarwiya saboda a wannan lokacin an fito alazai sun fita sun daura niyyar aikin haji akwai zafin rana domin za a bar maka ne a dukufa zuwa mina to a lokacin akan samu masu kyautatawa sukan tsaya a hanya suna ba su ruwa suna sha shi ne taruya din ma'ana ranar shayarwa ma'ana ana ba su ruwa a hanya saboda kishin ruwa da zafin rana shi yasa aka kiranta yawmu yawmu taruya ce to to ranar tarwiya din nan to sai mutane wato daga cikin mutanen maka suka ce min to ai yanzu kai wato aikin ka ya zama aikin hajin yan maka tasiru hajjataka makkiya tunda yanzu kai a garin maka kake ma'ana zaka dau niyya da da aikin haji kuma daga cikin garin maka kaman kai kana cikin garin maka ka daura niyyar aikin haji ma'ana wanda yake cikin garin maka ya dau niyyar aikin haji abe wata wahala ko da haka zai zama ladan shi kadan ne kenan a ganin su tunda yanzu kana cikin garin maka ne sai ka dau kawai niyyar aikin haji kaga ba za ka yi daidai da wanda ya taso daga kasar su bai ta wahala musamman a wancan lokaci wani sai wata takwas yana tafiya wasu ma sai sun shekara tunda akwai wahalan abin hawa ko to irin wannan wani kuma anan zai ma kwana biyu dan daga nan a ce sai an kai shi wani gari ya je ya shiga jirgi yayi layi yayi waye sai a ne ana neman kwana biyu yana ta abu daya to wannan kuma daga cikin gidansa kawai a maka sai wanka daura harami sai suka suna mishi kaman karanta abin da yayi cewa to ai kai aikin haji yanka yanzu ya zama ba ma aikin haji mai girma ba na yan maka ne to shikenan da suka gaya masa haka to sai ya je wajen daya daga cikin manyan magabata shine Abba ibn Abi Rabah rahimahullah yana daga cikin tabi'ai wanda suka riski Abdullahi dan Abbas kuma almajirin sa ne kuma Abba shine cikin almajiran Abdullahi dan Abbas wanda ya fi kiyaye fatawoyinsa na abin da ya shafi hukunce hukunci kamar yadda Mujahid ya fi kiyaye zantuttukansa na tafsirin Alkur'ani to Abba da abin da ya shafi fatawoyi na hukunce-hukunce shine fi sani a cikin almajiran Abdullahi dan Abbas har ya kasance ana shela idan aka zo aikin hajji ana shela a garin maka ko ina ana yayatawa cewa la yufti ahadun illa ata kar kowa ya yi fatawa sai ata domin ya fi kowa sani a wannan lokaci. musamman da matsaloli na aikin haji da haka yace sai na je na tambaye ata ibnu abi rabah babban malami ne na tambaye shi ina tambayar shi akan haka to ya matsayin wannan aikin hajjin gashi ana ce min aikin hajji ne makiyya ma'ana wanda ba lada da yawa sai ya ce haddathani jabir ibn abdullah kawo masa hadisin jabir cewa yayi aikin hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranan da ya kado ma'ana sa tare da shi kuma su dukkansu sun yi niyya da aikin haji zalla ne sai manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama, ya ce musu ku warware haramunku idan kun yi tawafi kuka yi safa da marwa kuma ku yi aski gane ko da haka ya ce da zarar kun yi tawafi kun yi safa da marwa sannan sai ku yi aski to shi ke nan kun warware ma'ana kuma yadda aikinku ya yi umara kamar yadda kai kai yana so ya bashi fatawa amma da amma ma'ana akwai hadisi mai ƙarfi a kai da haka kai ma abin da kai irin nasu ne ya ce sannan ku zauna halalan ku zauna ma'ana kuna masu walwala kuna sa kayanku ku shafa turare wanda yake da iyali zai iya kusantanta har sai in ya kasance ranar yaumin tarwiya shine ranar nawa kenan muka ce ranar takwas ya ce to in ta kai wannan ranar fa a hindu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yake ga musu hadisin Jabir to sai ku daura wata niyya kuma ta aikin haji yace to sai ku sanya allati qadimtum biha mut'a wacce kuka zo da ita nan sai ta zama wani jin daɗi ne kuka yi na wani lokaci kuka huta kuka samu walwala da sakewa sai suka yi tambaya suka ce ya za mu sanya ta haka alhalin daga farko niyyar da muka yi a miƙati mun yi niyya ne da aikin hajji zalla suke tambaya annabin Allah sai ya ce musu ku aikata abin da na umarce ku dai a shi annabin Allah ne kuma wanda ya samu wani umarni ne daga Allah yake gaya musu shine wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum kage yace ku aikata abin da na umarce ku da aikatawa sannan sai ba su amsa ma'ana dalilin kila tambaye su sun ga shi ya zai ce su yi shi kuma bai yi ba shi annabin Allah ko shi bai warware bai yace su su yi to tambaye su shine to ya kai baka yi abin da kace mu yi ba sai yace to ni ma da kuke gani in ba dan nazo da abin yankana ba da irin abin da kuka yi shi zan yi kenan abin da ya hana shi yin irin wannan tamattu'i saboda ya zo da mene da hadayarsa ya ce amma dai ku sani ba abin da zai halatta ga abin da ya haramta a kaina har sai wannan abin yankan ya kai mayankarsa ma'ana sai an kai ranar goma ga wata in yanka amina to da gaya musu haka fafa'alu sai suka aikata kenan A ba yana so ya ce ma wannan mutumin abin da kai kayi daidai da sunna wannan shine daidai duk wanda ya tafi bayi da abin yanka to yayi haka an gane ko shi yasa da yawa yanzu zai ba sa tafiya da abin yankan su sai mutu ya je can yake biyan kudin yankan kenan bayi da shi sai ya tamattu an gane ko sai ya tamattu ko da ya dauni ya ifradi anan ya je can mafi kyau wanda ya fi dacewa da sunna shine ya mayar da niyyar ta canja ta zama niyyar umara in ya jira kuma ranar takwas ga wata zai ɗauki dauki kuma niyyar aikin hajji. to wannan shine tamattu'i shine Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi dalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram ko قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعصفان في المتعة فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا شوى واتو عثمان الله عنه da علي da Ali akan tamattu'i din ayi shi ko kar ayi da shi da aliyu radiyallahu anhu a usfan wani waje ne kama a shiga makka sai aliyu radiyallahu anhu ya ce ya uthman radiyallahu anhu ya ce yake ce masa ai naga kana so ka hana mutane abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi da ya ga dai ma'ana jayyar tasu ta yi nisa kamar Uthman yana nan akan ra'ayinsa sai ya ce kawai to ni na daura niyyar aikin haji da umara ni zan yi to in yayi kuwa kaga ba wanda zai hana shi ko saboda haka yana nuna cewa babu laifi shine babin da yake wa faskhil hajji liman lam yakun abul hadi da kuma mutun ya warware niyyar aikin haji ya mayar da ita aikin umara matukar bai da abin yanka wanda yake da abin yanka kuma ya hada kala babu man labba bil hajji wa sammahu babu wanda yayi talbiya da aikin hajji ma'ana ya ambaci aikin hajji kuma a cikin talbiyar tasa mana ana so idan mutum ya shiga aikin hajji ya daura niyya zai iya furtawa da abin da ya yi niyya da shi idan aikin hajji ne ya ce labbaika allahumma hajjan in aikin hajji zalla ne ko da haka ranar tarwiya da zai yi niyya sai ya ce labbaika allahumma hajjan ranan kuma ba mai tamattu ne zai fara yin umara ya ce labbaika allahumma umratan labbaik allahumma umratan wasu suka ce zai ƙara mutamatti'an biha ila alhajj labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj idan kuma kirani zai ce labbaik allahumma umratan wa hajjan ya hada su guda biyu to qala haddathana musaddad qala haddathana hammad ibn zaid an ayyuba qala sami'tu mujahidan yaqulu haddathana jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة حديث جابر يجي mun gabato tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa labbaika Allahumma ya Allah muna amsa maka labbaika bil muna amsa ma da aikin haji ma'ana sun yi talbiya da aikin haji sallah ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu sai muka mayar da niyyar ta koma ta zama ta umara qala babu tamattu'i ala ahadi, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin tamattu'i a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an samu tamattu'i dan haka tamattu'i ba laifi bane dan mutun yayi قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف an imran radiyallahu anhu shine imran ibn husayn qala tamatta'na ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nazala alquran qala rajulun bi ra'yi ma sha'a imran ibn husayn yake cewa ai mun yi tamattu'i zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani ya sauka ya tabbatar da haka din dan haka duk wanda yace ba haka ba ya faɗi ra'ayinsa ne imran yana nufin umar radiyallahu domin umar ma yana hani akan tamattu'i Umar radiyallahu anhu yana cikin masu hani akan ta mato haka Imran yana cewa mutum da sai zai faɗi ra'ayinsa amma dai wannan shine abin da muka sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba yana nuna cewa suna ko wulakanta waɗancan sahabban bane ko kuma su sahabban suna yin abin da yake ba daidai ba a'a su suna ganin inda zai fi kyautuwa a ce eh, tafiyar a sa ta tafiya ba wai suna hana umara bane ne amma a sa ta tafiya biyu saboda suna ganin hakan zai fi kila ƙarin dada wannan ra'ayi ne haka za ra'au hadu? to amma kuma da aka samu mazala sallallahu alaihi wasallam yi umarni da sabanin haka ko ya aikata ya sa sahabbai sun yi haka yana nuna cewa yin hakan ba laifi bane shi yasa waɗannan sahabban su kuma suka rike da wannan fatawa ta manzo sallallahu alaihi wasallam قال باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام cewa fadin Allah madaukakin sarki yin haka din amma sai an koma tun daga farkon ayar Allah ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ko fa in uhsirtum famastaysara min al hadi faman kana minkum mariban أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن da haka fa'iza amintun faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara min alhaji wannan shine sharaɗin tamattu'i cewa duk wanda ya yi alhalin da ana ganin laifi ne mutum ya yi su a lokaci ɗaya da aikin hajji da umara to yanzu an ba da dama a yi din amma duk wanda ya yi man tamatta'a bil umrati ila al hajji to dole yayi yanka wannan yankan ma'ana zai biya kaman fansa ne na wannan tafiyar da bai koma ya sake yi a dawo ba shine wannan yanka da ake cewa na tamattu'i hadaya da ake biya wannan shine alhaji gane ko hadaya shine jinin da ake biya na wajibi fidiya kuma shine abin da kake bayarwa na idan ka aikata wani abu daga cikin abin da aka hana ka aikatawa na aikin hajji wannan shine fidiya ya za ce fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk waye kenan wanda ya aski wanda bai kamata ya aski ba ya shiga niyyar aikin haji sai wani uzuri ya zo masa yasa ya aski wanda ba a aski sai in mutum ya gama abin nan ɗinsa ya yi dawafi ya yi safa da marwa wannan hadisin kuma ya sauka akan ayat ta sauka akan ah, Ka'ab ibn Ujra radiyallahu anhu dai daga cikin sahabbai yace ah, na dauniya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hada ni da wata jarabawa ta wasu kwari a kaina al'ummar yace har sai da ta kai ma ban san inda nake ba an dauko ni aka kawo ni gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin har yana gangarowa zuwa fuskata to manzala sallallahu alaihi wasallama da an gaya masa halin da yake ciki yace ai ba zai aski ba sai an kai to da aka kawo shi yace ma ma alimtu anna al-amra balaga bika da, ai ban san al'amarin ya kai haka ba yace ka ka iya samun fidiya yace eh zan iya samu yace to je kai aski haka sai yayi aski to shi aka yi bayanin fidiya fa fidiyatun min siya aw sadaqatin aw nusu wannan fidiya kenan na mutum ya aikata abin da aka ce kariya to amma hadaya jini ne na tamattu'i an gane ko shine faman tamatta bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi duk wanda yayi tamattu'i yayi umara sannan yazo ya warware ya zauna dan wani lokaci kaɗan, sannan yazo ya dauniyar aikin haji yayi a shekara ɗaya, to wannan sai yayi yanka sai dai in bai sami yanka ba to zai iya yin azumi to amma Allah madaukakin sarki ce yin hakan liman lam yakun ahluhu hadir almasjid haram wanda iyalansa ko gidansa ma'ana ba sa masjid haram ba mazaunin maka bane da haka kenan yana nufin mutanen maka ba sa tamattu'i an gane ko mana ta yaya mutum maka zai tamattu'i mutumin maka zai iya tamattu'i ko ba zai iya ba eh mutumin maka zai iya tamattu'i ko ba zai iya ba in mutumin maka zai yi umara ya zai eh sannan kuma ya zo ya sake daukan aikin haji ai shi bai wani tamattu'i ba ai tamattu'i dama wanda bako ne bai san gari ba yana bukatan ya samu walwala shi kuma dama a garin yake to shi wasu malamai suke cewa mutumin maka baya tamattu'i in dai mutumin maka ne la ya tamatta da Allah ya ce zalika liman lam yakun ahluhu habil masjid amma ma'ana alladhi ahluhu hadiruna bil masjid al haram la tamatta shi yasa mutanen maka ba sa hadaya ana laysa lahum tamattu duk da yake wasu malamai suna kawo wasu suroni guda takwas da mutane maka suke iya tamattu amma dai mahallu khilaf ne wajen sabani in gane ko haka mutumin maka baya tamattu'i dan tamattu'in me zai Sama shi iyalan shi suna maka kai kuma kai ne iyalin ka ba sa maka almuhim wannan mas'ala ce ta sabani cewa menene har ce yasa ma ake sabani akan umaran mutumin maka mana mutumin maka in zai umara ya zai ko kuma yana iya yin umara ko baya iya yi umara ita ziyara ce to shi wanda yake gari zai iya ziyartar kansa abin tambayan kenan mutumin da yake gari yanzu a nan garin kake to ma'ana za ka iya zuwa gidanka ka ce ka zo ziyarar gidanka ai dama umara ziyara ce duk wanda ya zo umara ya zo ziyara ne maka to shi mutumin maka wace ziyara zai wa zai ziyarta shi a garin yake to aka ce har umara ma ba ta ga dan maka sai dai idan ya bar maka in ya bar garin maka sai ya tafi wani gari can wajen maka ba fa hilli ba ba garin maka ba ya bar maka kwata-kwata ya tafi jidda in gane ko ko ya tafi ta'if in gane ko ko ya tafi can wani gari to lokacin da zai zo maka shine sai ya shigo da niyyar umara amma ba yana cikin maka ya je umara ba kuma wannan ita ce fatawar su abdullahi dan abbas radiyallahu anhu dan kar ku ji magana a sama shi ayi ne ya ce ah, ba dan maka baya umara da ba wai wannan wata sabuwar magana ba ce iya fatwa daga sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam dan haka su mutanen maka aka ce abin da yafi kyautuwa a gare su su yawaita yin dawabi kawai shine hakkin su wanda ba dan maka ba kuma ya zo ya ziyarci maka to ya zo ya umara shi kuma dan maka yana so ya umara sai dai ya bar maka ya tafi wani gari sai ya dauko in zai shigo sai ya shigo da umara ya shigo wani gari shi yasa zai wahala a ce ma ga wani mutumin maka da yake umara mana ko ya zo da umara sun gane ko shi yasa Aisha radiyallahu anha ita ma ba mutuniyar maka bace shi yasa aka ce ta yi wannan umara saboda ita ba yar maka bace zuwa ta yi to ka zama dan maka ba za ka yi wata umara ba sai ka yi aikin haji shine mas'alar da ake ta sabani akan ta ma'ana kamar alhazanmu masu tafiya mutum zai je aikin haji ya zauna a dade kamar an tambayar da Allah yake na wancan lokacin ko to mutum zai iya yin umara ba ce ya riga ya zama dan maka dan haka ba ta umarar da zai saboda ya riga ya zama hukuncin shi yanzu hukuncin mutanen maka da haka ba abin da ya fi kyautuwa a gare shi illa yawaita yin tawafi amma ya umaran fa ba za a ce kuma bai yi ba sai dai a ce kuwa wa laisa min as-sunnah baya cikin sunna amma in yayi ba za ka ce bai yi ba amma kuma huwa laisa min as-sunnah baya cikin sunna baya cikin sunna qala wa qala abu kamil fudayl ibn husayn al-basri qala hadathana abu ma'shar qala hadathana uthman ibn ghiyad an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu su'ila am mut'atil hajj faqala أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا فلما قدمنا مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج أمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمثالكم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة وسنة نبيه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله عابد المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة faman tamatta'a fi hadhihi al-ashhuri fa alayhi damun aw sawmun والرفق الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء to wannan hadisi Abdullahi dan Abbas yana fassara ma me ake nufi da tamattu'i idin? da ake ta shi yasa tun a farko yawanci masu tambayan Ibn Abbas yace ku je ku yi tace sunnar annabi ko yasa shi bai janye daga wannan fatawar ba da kuma mafi yawancin mutane su ma wanda suke fatawa kai daga baya sai suka haƙura, saboda ba za ka iya hana mutane abinda annabi Allah ya ce gashi shi za a yi su ko la shakka annahu huwa akmal wal atam amma da za a yi wancan din ba laifi bane wanda suke faɗa mutum in zai iya din yayi tafiya amma mutum da wani suke da wannan halin yanzu kaza ce a Najeriya ke duk wanda zai aikin haji sharaɗi shine sai ya ji ya biya kudi yi umara ya dawo ya sake koma ji aikin haji mutum nawa ne masu wannan hali ai da wahala ai wani ma ya yarin so da yayi shi kenan ya kare kuma ma wani zai mishi alƙawari ko a biya masa ko wani abu makamancin wannan ko to a ce in za ka yi aikin hajji da umara a shekara ɗaya sai dai ka biya kuɗin umara ka je ka yi umara in ka dawo kuma sai ka biya kuɗin aikin hajji ka je ka yi mutum da wani za su iya wannan wanda Allah ya azurta shi ya yalwace masa wannan kuma ba su da yawa cikin mutane hum qalil kadan ne daga cikin mutane to shine hadisin Abdullahi dan Abbas yace an tambaye shi akan yin tamattu'i na aikin hajji sai yace lalle muhajiruna da ansar da matayen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajjatul wada dukkan su sun daura niyya mu ma muka yi niyya tare da su kaga da shi aka yi aikin hajjin kenan ibnu Abbas yace lokacin da muka gabato makka manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace to ku sanya wannan niyyar da kuka yi da aikin haji ku sanya ta ta koma ta zama umra ij'alu ihdalakum bil hajji umrata sai dai wanda yake da abin yankansa a hannunsa kenan shi ya tsaya a cikin abin da ya daura niyya da shi an gane ko yace da muka zo sai muka wuce ɗawafi a ɗakin Allah muka yi safa da marwa kuma muka zo muka tara da iyalanmu muka sanya tufafi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kado abin yankansa to ba abin da yake halatta gare shi har sai lokacin da abin yankan nan ya kai mayankarsa sannan sai ya umarce mu yammacin ranar tarwiya ya ce to mu daura niyya da aikin hajji idan yace to idan muka kare daga aikin hajji gaba daya shine manasik in an ce manasik ma'ana aka je aka yi tsayuwan arfa aka zo aka yi kwanan musdalifa aka zo aka yi jifa ko shine manasik din a je a yi tsayuwan arfa shine ranan tara dama ranan takwas ta ruya za a je mina a kwana an shiga manasik kenan in an kwana washe gari da safi a je a yi tsayuwan arfa in an gama tsayuwan arfa da yamma a gangaro a zo musdalifa a kwana in an kwana a wayi gari ana ambata Allah a jibi tsakuwa sannan a gangara a sake komawa mina a je a yi jifa ya ce to yayin da muka gama mana ɗin nan sai muka yi ɗawafi ya ce muka zo muka yi ɗawafi shi ne ɗawafin ziyara ko ɗawafin haji ko wabi safa wal marwa kuma muka yi safa da marwa na aikin hajji ne kuma aikin hajji mu ya to ya cika amma dai Allah ya ɗaura mana hadaya sharadi shine sai mun yi yanka yace kaman yanda Allah ya faɗa a littafin sa mastaisara min alhadi abin da ya sawwaka na daga hadaya ma'ana mafi karanci abin da zaka bayar na hadaya shine tinkiya ko akuya in gane ko mafi girma kuma shine ka bada raguma in gane ko shine mafi girma yace wanda bai samu ba kuma yayi azumin kwana uku a cikin kwanakin aikin hajji? idan ya koma gida kuma sai ya azumin kwana bakwai ya ce a wannan har zuwa garuruwan a gidajenku. ya ce a shatu tujizi ma'ana tinkiya ko akuya ta wadatar ta yanka ita ce hadayar don haka fajama'u sai suka tattara nusukai ne fi amin bainar hajji wal umrati sun yi aiki guda biyu nusuki guda biyu umara da aikin hajji a shekara daya domin allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi a littafinsa shine faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj wa sannahu kuma annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya sunnan tashi, wa abahu lin nas ya halatta shi ga mutane sai ya ce gaira ahli makkata wannan ne abin da muka faɗa da su cewa banda mutanen makka kenan mutanen makka ba sa mene ba sa tamattu'i to wani tamattu'i zai bai wata wani tamattu'i kai ne da ka zo daga waje za ka yi tamattu'i amma mutumin maka bai da wani tamattu'i shi yasa in mutum ya yi da irin wannan sai sai su mutanen makar su ce ai yi aikin haji makiya aikin haji makiya shine aikin hajin da ba wahala a ciki daga gidanka ka daure ne ka je kayi abin nan ka dawo zaka baka da lada mai in ji su qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce zalika liman lam yakun ahluhu hadhil masjid haram yace watannin aikin haji kuwa har yanzu ba Abdullahi ibn Abbas yake wannan bayani yace Allah ya ambace su sune Shawwal wanda Allah ya ambata sune Shawwal da Zulqada da zulhijja da haka duk wanda ya yayi tamattu'i a cikin waɗannan watannin ma'ana duk wanda ya umara a cikin shawwal ko Zulqada ko zulhijja sannan kuma ya ɗaura niyyar aikin haji ko yace fa alaihi damu akwai azumi akwai yanka a kansa na hadaya aw saumun ko kuma in bai samu ba to zai yi azumin kwana goma kwana uku a makka kwana bakwai a garinsu sai ya ce ah, Rafatu da Allah ya ce fala rafata wala kusuka wala jidala ce arrafathu aljima' shine jima'i shine ma'anar rafas a aikin hajji amma ba yana maganar maganganu na sha'awa ko na batsa ko na abba suna ce abin da ba a so dai amma ba su bane rafat in an ce rafat a harshen larabci ana nufin kusantan iyali ko shine Allah madaukakin sarki yace uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisa'i aljima to haka shi yake nufi da shi da haka da yace fadara fata ai fala jima'a in mutum ya shiga aikin haji ko da matarsa ne sai dai su raba gari sai an gama aikin haji an gane ko ta haka ba wani abin da zai hada su ko ya hada su zai jawo makan shi babban aiki wanda ya fi na aikin hajin wahala dan ya in ya kuskura in yayi tahallulul awwal shine at-tahallulus sughra wanda bayani zai zo a kansa yaji ya kusanci iyalinsa to aikin hajin ya baci daga nan kuma baɗi sai ya zo ya fara daga farko sannan kuma sai ya yanka rakumi a wannan shekar akan ya kasa hakura da abin da Allah ya tarsa mishi na wani lokaci ya buka wa ba amri ko to ya ce to wal fusuq in an ce al fusuq da yace fala rafata wala fusuqa al fusuqu al isyan al ma'asi duk wani aikin sako sunan shi fasikanci ba kamar yanzu an ce fasikanci sai a ce zina ne kawai fasikanci ba da duk wani sabon Allah fasikanci ne domin ma'anar al-fusuq shine al-khuruju an ta'atillah duk wanda ya bar biyayyar Allah ya fasikanci ya saba ma Allah shine al-fusuq Da haka ƙarya fasikanci ne sai dai wani fasikanci ya fi wani ko kisan kai wannan fasikanci ne domin ma'asi ne ma'asiya ne caca fasikanci ne shan giya fasikanci ne don haka duk fasikanci ne lissaban Allah ne giba mutum ya ci naman wani fasikanci ne da annahu ma'asiya don haka duk wani aikin saban Allah sunan shi fasikanci wal jidalu da Allah ya ce wala jidala fil hajji shine al miraqu jayayya jayayya ta mutum yana so sai ya kura wani amma ba jayayya ta faɗan gaskiya ba suka ban misali da aka ce an samu sabani tsakanin Uthman da Ali akan wannan yana cewa wannan wannan bai shiga jidal ba saboda kowa yana kokarin yayi bayanin wani abu ne ba ba wannan jidalin ake nufi ba wani zaka gan suka je suka kafa musu ana aikin haji suna musu ko to ana akwai wanda za ka samu sun shagaltu da wasu abubuwa na musu a yi ta buga musu a cikin aikin hajji to irin wannan musamman ya zama cikin barna ne wannan babu kyau a aikin hajji mana ko bai bata aikin hajji ba yana rage masa lada sai mutum ya zama ya yi tafiya doguwa mai wahala ya kashe kudinsa kuma ya dawo ba da riba mai yawa ba kamar mutum ne ya shiga kasuwanci ya je ya dawo ba riba mai yawa da kyar zai fita da uwar kudinsa ko kaga in dai dan kasuwa ya samu haka zai ce kai wannan ni ba zan ƙara wannan kasuwa ba to haka ne aikin haji wani da ƙyar zai dawo da asalin aikin haji saboda yana tafiya kila ana sassake aikin hajin a hanya ana ta masa gibi ai gibi a nan a mishi targade ana karya shi ta can a daure ayi wannan ayi wannan san da ya saki tashi dawowa sai kaga ya dawo aikin hajin diya ya wahala mutum ne ya tafi yayi tafiya lafiyar shi kalau kun san shi kuna waya da shi da komai da ya dawo ya ya daddauce da za ka gan shi aka yi ka ce to wani ya shiga wani yanayi ko yana bukatan kuma sai an yi jinyar shi da haka aikin hajjin sai an zo an gyara shi shi za ke bukatan ƙila wani sai ya sake komawa ya ce to ba rafa na ga na yi kuskure don haka bari na koma na gyara wani ko inda na yi kuskure a bara na samu wata dama to bari na gyara kuskuren da na yi a bara abubuwan da na yi a bari na kurakurai na sake gyara su shi sa aikin haji ba ka da tabbaci wani aikin haji ne zai zama tabbaci ba ka da tabbaci to za mu dakata a nan babi na gaba babul iftisali inda dukuli maka wannan abubuwa ne wadanda suke na ba. babin yin wanka gabanin shiga maka. don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya mai tsayi gabanin ya shiga maka yayi wanka in gane ko Eh, to wannan wankan sunna ne wa alal istihba kwadaitarwa ne amma bai da alaka da kuma wai aikin haji a ce sai mutun yayi in yanzu ka ce sai an yi ba zai mayu ba yanzu an gane saboda ba wani bayan gidan da zai ɗebi duk mutanen da suke zuwa ce sai an tsayar da su a inda annabi ya wanka sun yi wanka ko za zai yi a inda ya yi wanka a ce kowa sai ya yi wanka a wajen shi da wajen ma yanzu ya zama wata babbar hanya ko an bige waje an yi gini ko an yi wani abin nan da sauransu ko to shi yasa wani lokaci ana samun abubuwa na canje-canje ba wai canja addini bane amma dai abubuwa ne da zaka ga ba wai yana cikin wani ginshiki bane mai karfi amma mutum zai samu halin yin haka kamar yanzu misali waɗanda suke ƙasar in ya taso daga Madina shi dan Saudiya ne dama zai zo aikin haji kila daga shi sai iyalansa da haka in ya zo gida yana da wani masauki da zai sauka kafin ya shiga maka ya tsaya yi wankansa daman da gashi zai yadansa a mota amma yanzu ka ɗebo 'yan najeriya 'yan filato kawai sun kai a da zai dubu ɗaya da wani abu ka ce duk su tsaya su yi wanka kafin a shiga maka wani zai bata a nan wani zai sa duk abubuwa dai ga su nan dai gane ko saboda haka wasu abubuwan za a ji su haka a karance ya haka suke in an samu daman yin haka abin yadda ka samu dama ka yi in ba ka samu dama dama kuma ba wajibi ba ne ko to ne akwai babul iktisali inda dukuli makka cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kwanta a wajen da ake kiran shi riduwa sannan kuma ya yayi sallar asbahi sannan ya yi wanka sai kuma ya shigo abin nan ya shiga garin maka Allahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk